sirrika guda biyu da ya kamata kusan da su a WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A wannan bidiyo zan nuna muku wasu abubuwa guda biyu wanda ya kamata kusan da su domin suna da matuƙar amfani a WhatsApp. Amma kafin na nuna muku idan wannan shine ka na farko ka danna alamar subscribe sannan ka danna karara sanarwa idan kuma ka yi subscribe ka yi like a yi share ɗinsa domin wasu amfana wannan sirrukan kuwa a whatsapp suke kuma whatsapp normal ba gb whatsapp ba da farko ku fara updating na whatsapp ku sannan sai ku buɗe sa kamar haka abubuwan guda biyu su ne abu na farko yanda aka yi editing na rubutu wato ko da ka tura rubutu zuwa ɗan wani lokaci za ka iya gyara shi idan ka yi kuskure a cikin rubutun da ka tura misali za ta iya akwai wanda ganda za ka tura masa wani sako ko za ka tura masa rubutu ko ko ba ma shi za ka tura na rubutun ba sai kai kuskure ka tura mara wanda kuma idan abin ya tafi ya riga tafi dole sai ya gan shi wani ko da ka goge sai ya gani to akwai hanyar da aka bi domin kai editing din sa ta yanda ba zai ga wannan abin da ka rubuta ba sai ka sauya zuwa abin da kake so wannan kuwa abu ne da yake da muhimmanci kuma yake da daɗin amfani musamman ga waɗanda suke WhatsApp to sai dai kuma yana ɗaukar lokaci sau minti goma sha biyar sannan daga nan ba ka samu damar da aka gyara shi ba da haka idan ka tura saƙo wanda bai kasa da minti goma sha biyar ba ko bai sama da minti goma sha biyar ba to tabbas za ka iya gyara wannan saƙon ba tare da an ga abin da zaka ko an ce abin da ka rubuto ba yanda ake abin shine da farko ka je wajen rubutu misali ka rubuta kamar haka ka yi wa mutum misali rubutu ka rubuta mar assalamu alaikum misali misali gashi ka rubuta mar ka rubuta mar ka tura to sai kai mistake wannan rubutun ba shi kake so ka tura ba wani abin kake so ka tura kun ga nan barka din nan ban sa ka din ba kenan to sai kake so ka gyara kayan mistake to yanda zaka yi shine zaka zo kan rubutun ne sai ka danne shi kamar haka bayan ka danne sai ka duba daga nan ga wani 3 dot sai ka danna shi akai bayan ka danna to ga edit sai ka danna wurin to zaka ga rubutun naka ya dawo kamar haka kawai sai ka zo ka yi gyaran idan gogewa ne ma sai ka goge kaga gashi sai ka yi bayan ka yi sai ka danna alamar sendin to daga nan rubutun ka kun ga ya gyaru da yana barka ba ka din yanzu kuma ya dawo barka ka gyara shi kenan ba tare da wancan wanda ka tura rubutun ya gane ka yi wannan gyaran ba kun ga wannan babban abu ne wanda yana da muhimmanci musamman ga masu amfani da WhatsApp sai abu na biyu abu na biyu shine sticker yanda ka yi generating sticker da kanka ba tare da kana da sticker ba kuma wannan sticker za ka amfani da ita ne ko za ka samar da ita ne ta hanyar fasahar AI idan aka ce AI shine artificial intelligence wanda kamar yadda aka sani fasaha ce ta zamani wanda a yanzu take kan ci kuma fasaha ce da take da abubuwa na ban al'ajabi da kuma mamaki so su whatsapp sun sanya wannan stika ko ce wannan fasaha ta yadda za ta baka damar generating na stika duk abin da kake so kawai da abin da ka rubuta mata za ta ma generating stika ta tura kaga kenan ba ruwanka da kace dole sai ka tara stika ko kuma sai an tuturo ma wasu su wanda aka na amfani da su kai tsaye ka iya shiga ta ciki domin ka yi generating irin stikar da kake so kai rubuta mata ka zaka yi idan ka rubuta ita kuma ta yi generating sai ta baka sai ka duba wanda ya maka sai ka yi amfani da shi yanda aka yi wannan abin shine ka je kan wanda kake so ka tura wannan sticker sai ka shiga wajen sticker kamar dai haka bayan ka shiga to anan idan kun duba wannan sticker ne su amma zaka duba wannan wurin yanda aka rubuta create sai ka danna wurin kamar haka bayan ka danna to zai kawo maka wannan wajen kun ga gashi create AI sticker yi create AI sticker anan za yi shi ne suka ce ka yi describe na new sticker da kake so amma generating misali kana so ka rubuta sticker so misali stika kana so ka rubuta ta ko ka samu stika ta kawai za ka rubuta kamar haka ne love sai kawai ka danna alaman nema bayan ka danna daga nan za ta yi sacin za ta yi sacin idan ta gama za ka ga ta buɗo maka kamar haka kun ga kenan waɗannan hotuna duka sun yi alaka da love saboda ga wannan ga wannan duka dai haka idan ka rubuta za ka same shi to wannan shine yadda aka yi generating na wannan stika ta AI kenan kai ta ma generating yanzu misali kamar na zaɓi wannan to idan na tura haka gashi nan ta zo sannan kuma stika ta shigo cikin stiku na kwance jerin siguna zan iya amfani da ita a kowane lokaci to kun ga wannan sirri ne wanda yake da mahimmanci wanda za ku yi amfani da shi a WhatsApp duk da na san wannan ba sabon abu ne amma ga wasu sabi ne saboda haka sai a yi amfani da shi a gwada domin a ga yanayin yawa ga waɗanda suke son shiga kilas ɗinmu na koyar da graphic design to a yanzu haka kofa a buɗe take domin ku an fara ɗaukan sabbin ɗalibai na aji na hudu na wannan wata kamar yadda aka saba duk wata ana gabatar da shi saboda haka duk mai son yin rajista to akwai lamba akan wannan bidiyo 07045879292 sai mana magana ta whatsapp sai mu sanya shi a cikin wannan group din kudin shiga group din naira dubu ne sannan ana koyar da darasin na tsawon wata daya ana koyarwa kuma cikin harshen hausa sannan kuma design din ana koyar da kamar yadda akwai su invitation card su logo design su flyer su banner da sauran duka wasu abubuwan da suka danganci graphic design duk ana koyar da shi a wannan class wannan shine class na uku idan ka yi misin class na farko na biyu na uku so wannan shine na hudu sai kai kokari ka shiga kafin a gama dauka za a fara gabatar da class ne a ranar 1 ga watan 1 shekarar 2024 insha Allah nagode